Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 19 ga watan Satumban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa Najeriya da kasar Faransa sun kulla wata yarjejeniyar bayar da tallafin kuɗi har euro miliyan 25 domin inganta wutar lantarki a shiyoyin arewa. Muna ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Hikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Ibrahim ka almasi garba da halin da duniya take ciki. assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara gawar gawarwakin mutanenta da suka mutu sanadiyar yaƙi a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin kasar waɗanda ta sake kwacewa daga wurin Rasha cikin sauri a farkon wannan watan. Magajin garin Izum, valeri Machenko ya gaya ma gidan talabijin na gwamnatin kasar cewa ana ta tono gawarwakin ana kuma haƙar kaburbura kuma ana jigilar garoki zuwa Kharkiv. Za a ci gaba da wannan aikin zuwa ƙarin makonni biyu. Akwai kaburbura da dama a cewar Macenku. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira marigaya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, Kamila mai mutunci, wadda ta sadaukar da kai yayin da shi da uwar gidansa Jill Biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya Lahadi gabanin hidimar jana'izarta da za a yi yau a babbar majami'ar nan ta Westminster Abbey da ke London. ga dukkan mutanen ingila ga dukkan mutanen haɗaɗɗiyar masarautar burtaniya muna taya ku jimami a cewar shugaba biden ya ƙara da cewa sarauniyar tana tuna masa mahaifiyarsa marigayya kuma a lokacin da suka haɗu a ta bakinsa ta yi ta kawo min abinci ni ko sai cin duk abin da ta sa gabana nake ta yi Jiya Lahadi, kungiyoyin farar hula a jamhuriyar Nijar sun yi zanga-zangar lumana a birnin Yamai kan tsadar rayuwa da matsalar tsaro. Daga Yamai ga Sula Barma Dubban magoya bayan kungiyoyin fararen hular Nijar kenan lokacin da suka yi tattaki daga dandalin Place mo zuwa dandalin Place de la Concertation da ke gabda majalisar dokokin kasa. Gamayyar M Sande ce ta shirya wannan zanga-zanga ta lumana matakin kara kuɗin man diesel da gwamnatin Nijar ta ɗauka a farkon watan Agustan da ya shuɗe wani abu ne da ya jefa talakawa cikin kange rayuwa a wani lokacin da can dama ake fama da tsadar farashin ababen masarufi sanadiyar mamayar Rasha a Ukraine. malam mun kai la halidu shine sakataren uwar kungiyoyin kwadago ta cnt misali guda karamin biyan da ake ma'aikata wanda ake kira simic nan a niger eh, jika talatin da wani tamamin ne a kasar benin eh, in nan jika hamsin ake biya ma'aikata kenan ba ya zuwa ake muna mu da namu ne man fetan mu a game da matsalar tsaro emso sandoyo ta buƙaci kasar faransa ta kwashe dakarunta daga niger saboda a cewar gamayyar ta waɗannan ƙungiyoyi ba su gamsu da tarewar manufar rundunar barkana a wannan ƙasa ba kamar yadda za a ji daga bakin jami'in fafutuka ga mace muhammadu kadiba yau an rihe skul da yawa mutane da yawa sun bar su mutane da dama sun rasa rayukansu duk ɗan nijar mai hankali ya san da yau faransa ce babban matsalar mu yau mali tun da suka kori faransa yau kowa ya gani ko dan hari ya zo ya hari ba zai kwan ba a gaida sulabar ma To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin Najeriya da kasar Faransa sun kulla wata yarjejeniyar bayar da tallafin kuɗi har euro miliyan 25 domin inganta wutar lantarki a shiyoyin arewa wanda aka fi sani da Northern Corridor a turance. To sai dai yayin da masu ruwa da tsaki a harkokin wutar lantarki ke yabawa da wannan matakin wasu nazari a masu nazari a al'amuran yau da kullun alamar tambaya suke dasawa inda suke cewa wani tasiri wani tasiri hakan zai yi tunda an saba shiga irin waɗannan yarjeniyoyin a baya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana. Wannan aiki wanda kamfanin sadar da wutar lantarki na Najeriya TCN ke aiwatar da shi na da nufin karfafawa da inganta tattalin arzikin kasar musamman ma a yankin arewa. Wannan inganci zai taimaka wa ci gaban kasuwar wutar lantarki a ƙarƙashin tsarin makamashi na Najeriya wato ETP. Alhaji Idris Muhammad Madakin Jan ya taɓa zama shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna kuma ya ma ba tsohon ministan makamashi shawara a harkar wutar lantarki yana cikin masu yaba wa shirin. In har yarjejeniyar ta daidaitu wato idan aka cimma gaci kamfanin da kwan wuta da yanzu haka yake da matsalar rashin samun wadataccen kayan aiki da za su kammala da kuma wutan da ya kamata to idan har aka samu aka kammala wannan aikin to kamfanin dakon wuta za ta iya dakon wuta yadda ya kamata da kuma za a zo a samu ci gaba wurin samun wadataccen wutan lantarki na dan na tsawon lokaci Daga dukkan alamu, wannan shiri ne da zai samar da ayyukan yi tare da ba mutane miliyoyi ingantaccen sabis na wutar lantarki a cikin gajeren lokaci ta hanyar gina ƙarin layukan sadarwa da na'urorin sadarwa a faɗin jihohi tara na arewa da suka hada da jihar Neja, Kebbi, Sokoto, Kaduna, Kano, Jigawa, Bauchi da Nasarawa. Wani abu da masanin tattalin arziki Zulkifilu Alhassan na ganin in an samu kafa wannan shiri ƙasa za ta samu kuɗaɗen shiga. In har hakan ya faru kuma in an har aka yi nasara to gaskiya za a ce an kyauta kuma Faransa ta wanke kanta. in har wannan yarjejeniyar daga baya idan har aka yi nasara To amma idan ya kasance kamar sauran yarjejeniyoyin da aka yi a baya da wasu kasashe a fara ne daga baya kuma abubuwa su zo su zama abin da suka zama to gaskiya faransa za ta kara tabbatarwa jama'ar najeriya na cewa ba ƙasa ce mai kaunar ainihin talakawan najeriya ba amma mu yi fatan alheri allah ya tabbatar da wannan abun. amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya yi suka ne da kakkausar murya inda yake ganin da walakin gora a miya. an yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba kuma ba abin da ta haifar wutar lantarkin nan kullum kun gaba kun baya kamfanoni masana'antu gaba daya da dama sun durkushe waɗanda ma suke iya aiki suna amfani da mai wanda shi kuma ga farashin shi ya kai inda ya kai to saboda haka wata hanya ce aka sake kirkirowa don a sama da faɗi a babakere a saci kuɗin gwamnati kawai shine magana ba wani magana ba amma maganan wani ya tasiri na wani yarjejeniyar wuta ba mai yiwa ba ne kuma wannan abu yaudara ne an daɗe ana yaudaran 'yan Najeriya. Karamin ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare Clem Abba da daraktan ƙungiyar AFD a Najeriya, Javier Muron ne suka rattaba hannu a yarjejeniyar a madadin ƙasashen biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. dalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu. To Hanifa yayin da shugabannin kasashen duniya ke ɗunguma zuwa birnin New York wajen taron shekara-shekara na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙasar China wadda ke ta ƙayar ƙarfi na mai da hankali kuma kan wata hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ke wani taron a can ƙetaren tekun Atalantika a Geneva. Jami'an diflomasiyyar China suna ta fitowa fili suna magana da kuma zawarcin wasu takwarorin aikinsu a wurin taron da ake yi kan batun 'yancin ɗan adam. don kawar da yiwuwar sake kiran da a daɗa binciken matakan da take ɗaukawa don magance tsauraran ra'ayoyi a Jinzan biyo bayan wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya kan yadda take musguna ma 'yan ƙabilar Wiga da sauran ƙabilu masu rinjayen musulmi. Wata ƙungiyar mayaka mai alaƙa da gwamnatin Somalia ta hallaka mayakan Alshabab da biyar, ta kuma fille kawunan wasunsu a cewar wasu ga uku a jiya lahadi yayin da 'yan ƙasa a yankin tsakiyar ƙasar ke daɗa ɗaukar makamai suna tunkarar 'yan tawayen. Fille kawunan 'yan tawayen da aka yi ranar Asabar ya biyo bayan wata fafatawa ne da aka yi a yankin Hiran da ke jihar Hirshabele, inda aka yi ta ƙazamin faɗa a wannan watan tsakanin Alshabab da sabuwar faɗaɗɗiyar ƙungiyar mayaƙa mai alaƙa da gwamnatin tarayya. Alshabab wadda ƙungiya mai da'awar kishin Islama ce mai alaƙa da Alƙa'ida. ta yi ta yakar raunanar gwamnatin kasar somalia tun daga shekara ta dubi da shida so take ta kafa tsatsauran tsarin islama al-shabab ta yi ta kokona gidaje ta yi ta lalata rijiyoyi kuma ta yi ta fille kawunan mazauna yankin hiran a cewar mazauna wurin a ƙarshe majalisar zartaswar ƙungiyar tarayyar turai ta yi kiran da a zaftare yuro miliyan bakwai da rabi daga tallafin da ake baiwa ƙasar hungary saboda damuwa kan almundahana da kuma koma baya a tsarin dimokuraɗiyya. Wannan shawarar wadda aka bayar jiya Lahadi ita ce ta farko da EU ta taɓa bayarwa a ƙarƙashin sabbin manufofinta na kare tsarin doka a ƙungiyar mai mambobin ƙasashe 27. A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kafin uh, mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryenmu a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. har yanzu zauren na tare da matasa na karamar hukumar karo a jihar nasarawa kan yadda dokar hana yawo ke shafar rayuwarsu ta yau da kullum gwamnatin karamar hukumar karkashin thomas james ta ce dokar har sai yadda hali yayi ne don dakile yan ta'adda waɗanda su matasa ne da aka ba da labarin na kutsawa yankin don samun mafaka muna tare da matasa a zauren da suka hada da muhammad jamil umar ibrahim abubakar yarima buhari nusa kumuriya shamsuddin ilyasu da abubakar abdulrazak waɗanda duk suke zaune a yankin kuma suke gudanar da harkokin kasuwanci da 'yan sana'o'i saboda samun kuɗin shiga. yana da kyau a fahimce mu a cikin wannan zauren dukkanmu nan wurin matasa ne 'yan kasuwa ne bara mu baro garin mu kawai mu zo mu yi aikin banza ba a kuɗi muke nema to kuma muna mu ne muke bukatan tsaro mu da muka zo da dukiyoyin mu muka sa muke neman kuɗi to ya kamata gaskiya wannan tsarin da aka ɗauka da wai na tsaro na 'yan ta'adda sun shigo karu local government gaskiya wannan tsarin bai yi ba a canja shi a gyara saboda mutane su samu tsaro ingantacce da kuma ci gaban kasuwancin su da ake amma su ba za ka manta ba yana jin wajajen 2014 a nan anguwar nyana da ke dabda ita take makwautaka da karo an fata da wani bom a tashar mutane da mutane da daddare ya tashi ko kuma da safe ya tashi amsa kenan kaga <laughs> wannan bom din ya tashi karfe bakwai na safe kaga baya cikin wannan kan doka da aka sa kenan to kaga ai buhari maganar da ake Eh, in an bar yan ta'adda suka zauna a waje komai zai iya faruwa. Eh, to ai ta'adda ni ban ga wata hanya da aka kirkiro na yakin har yanzu ba a kama wani dan ta'adda guda ɗaya da za a ce wai to yanzu wannan su ne ake zargi su ne wa'anda suka fara shigo shin ma wai ana neman ma yan ta'addan ne ko dai ana neman mutanen gari ne wa'anda suke neman taro sisi a kama su ne. a kamar ah, Muhammad kana da magana. ina da maganar da nake da shi tun da aka sa wannan dokan ba mu taɓa ganin wani ɗan ta'adda an kama shi guda ɗaya ko an kama su an nuna ma duniya cewa wa'annan sun zama wani example a gurin mutane wanda zai zama cewa dalilin da aka sa wannan doka sai dai waɗanda suke neman halaɗinsu in sun gama neman halaɗinsu da rana in dare ya yi a kama su a zalunce su to in dai har za a kama mai neman halat a karbi haƙƙinsa to ina tabbatar da ɗan ta'addan ma shi ma za a kama shi shi ma ya yi belin kansa ai su yan ta'addan ba wai sai an kama su ba dama akwai eh. rutan din da suke kaiwa ina gani wari karkar mu wannan zargin wato abin da yake faruwa idan an yi in an lura masu sojoji a nan wajajen mogadishu barak wanda da aka fi sani da abacha barak hmm. sun kafa wata madakatar binciken motoci a wajen in za ka shigo abuja dole ka tsaya bincika in za ka fita ka to watakila akwai kwarewa da suke da ita ta musamman da suke gano yan ta'adda nan ka ce hukumomin sojoji kaga eh. wannan tsarin su na dube dube daban ne da na polisa zan iya faɗa maka kaga su inda suka ga ba ka shafi abin da suke nema ba da su sake ka wuce ka a lokacin da kai kamata ka wuce amma su kuma hukumomin polisawa in dai kawai in aka ce maka lokaci kaza ba a sa ganka in ya ganka wasu ma yan vigilante in ya ganka a wajen ko da kai laifi ko ba kai laifin ba da a kama ka ni ana ni ba ni ba kalubalantan dokan nake yi ba na daya na biyu ba kalubalantan gwamnati nake ba amma ina so a yi gyara hmm. a yi abin da ya kamata kawai ba wai wanda talaka eh, zai gano cewa eh, ana tare da shi amma an sa doka sai ya zama ana cutar da talaka ne to ina aka yi gyara gurin kaga eh. ba yi gyara waje federal government karan kanta ya kamata gaskiya 'yan sandan ƙasar nan sun yi kaɗan idan ka fita wannan gurin ka je ka ga masu aikin zaka ga wai vigilanti sun fi 'yan sandan yawa to idan dai ana bukatan aiki hakan mutane ana bukatan mutane da yawa ya kamata a ce an dauki eh, jami'an tsaron shin su baka jin labari ana daukar dubu goma dubu goma ko shi ana yawan wannan wannan labari ne kawai dubu goma dubu goma amma ah. babu wanda zai iya nuna wannan dubu goma da suka fita polak ta fidda nata duk shekara sannan waɗanda ake recruiting daga cikin matasa ake ɗauka wannan labari ne kawai gaskiya babu wanda ya sai nuna wannan dubu goma da ake dauka kowane shekara ko su masu dauka in eh, shi nan da har yanzu haka ma da muke magana ina jin an bude an bude portal wato an bude manhajar neman aikin yan sanda kaga ai ana ya matasa kuma ai eh, abubakar matasa suna cikawa su nemi wani aiki haka ne gaskiya ana cika amma to duk da haka yana ƙara eh, marawa maganar dan uwa sansu baya akan cewa lallai ya kamata ya mana duk inda ya kasance akwai irin wannan dutin abin da ya kamata ko da za a samu bijilanti din to ya zamana ba su fi kashi ɗaya cikin uku ba ya zamana folikawa sun fi yawa domin su su ne kika je makaranta aka koyar da su aikin su su ne kika san aikin dan iya tunawa ko a lokacin da ake tada masu sai da kayayyaki a bakin titi a nan maraba mm. ake wannan faɗan da su in ka kalli yanayin irin duka da yan bizanti suke wa mutane abin dai baka wannan har kashewa ma ka gani abin ya wuce na hankali eh gaskiya an sha korafi da su yan sintiri din na wato yan banga na da kenan da ake faɗa waɗanda maimakon su da yake watakila ba su da ofis ne sun kama mutum za su je su kai miti jibga yauwa tada suke a maimakon kwantarwa gaskiya tayarwa ke yi to folik shi ne yake da hankalin da in ya kama ka ya san dukan da lema a cikin cewar eh wannan ya kamata a bar shi haka sannan ya tafi da kai abin nan mu a gaban mu ah. aka yi wannan ake ake wannan rikita rikita ah, duka idan bgn din suka tada hankali a gurin polis din ne suke zuwa dole sai sun zo su ne za su zo su kwantar da hankali To duk mutumin da zai tada hankali shi ma abin zargi ne ya kamata amma a kama shi ne ba a tafi wannan da shi ba to sannan kuma gaskiya dole ne kuma a irin wannan duti na daren sai da vigilante ne to ina polisawan suke babu su wato duk da matsalar da ake zargin su matsalar wuce gona da iri maimakon ka mari mutum sai ka karya masa hannu ma gaba amma suna da amfanin su kenan ah, suna da amfanin su suna da amfani sosai ɗari bisa ɗari ba wai muna muna inkarin aikin da suke yi ba ne amma aikin ne yana wuce gona da iri ya kamata idan ka zo ka ga girman gonarka to ka san kai kanka ka san cewa ma'aikatan da za ka ɗauka eh, kai ne kake da gona wacce za ta ɗauki kamar mutum kamar mutane guda goma haka sai ka ɗauko ma'aikata mutum ashirin to za ka yi adalci kuwa kaga ba za ka masu adalci ba to shine muke kira ga hukumomi daga na 'yan sanda zuwa na 'yan bijilanti don Allah a dinga ja musu kunne saboda me su san a dinga iyakance musu abin da ya kamata su irin hukuncin da ya kamata a ce sun ma mutum idan sun kama shi. Yawwa ah, to ai yawwa eh, eh, Ibrahim eh, kana da magana. Wannan doka da aka sa ka san me yana da kyau a shi ka local government a ce akwai gudanar da a keɓance wanda da a sa do matakan tsaro su zama suna zama a gurin saboda irin guraren kamar ya ce kamar daga in ka bar eh, in ka bar nuya za ka yi ta gwandaran nan akwai ɗan wani guri mai ɗan daji a gurin nan kaga irin gurin ya kamata a rinka yawwara nan ka irin aje kamar polisa guda shida boko haka yawwara irin guraren ana dan tattaka wasu ka gane amma polisa ba za su wannan ba sai dai a daidai gurin police na su ya zo wucewa eh sai a sa road block in an zo wuce an kama ka kenan sai a ci ka tara ina ya zama haka okay in dai in dai suka bar daidai gurin suka je irin gudanar na na lissafo yanzu ko irin su ta gurin kuci ka wanda akwai duba akwai wasu waye kaga ana gurin duk dare duk wani waye wa rasu ya harkallan su ba wani sani ku sake dakatawa a nan matasa sai mun gamu a sabon shara godiya ga matasan na karamar hukumar karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta dauki nauyin shirin Nasura da Malika da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shara wassalamu alaikum A gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma baban gida jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridin ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi zuwa kasar Amurka domin halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 77. Jaridar da ta bayyana cewa a ranar 21 ga watan Satumban nan ne shugaba Buhari zai gabatar da jawabinsa a gaban shugabannin kasashen duniya a zauren Majalisar ta Ɗinkin Duniya. Wannan jawabi da shugaba Buhari zai wa Majalisar ta Ɗinkin Duniya ita ce ta karshe a shekaru bakwai da ya share yana kan karagan mulki ita kuwa jaridar da banga cewa ta yanzu haka mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osibanjo shi ma ya sauka birnin london domin halartar jana'izar sarauniyar yan gida queen elizabeth ta biyu wanda za a gudanar a yau din nan a birnin na london tun a ranar asabar ne dai mataimakin shugaban najeriya ya tashi zuwa birnin na london domin wakiltar shugaban kasa muhammadu buhari da kuma sauran al'ummar najeriya a wannan gagarumin jana'iza za a gudanar na sarauniyar ingila da ta shafe shekaru aru-aru tana mulkin kasar sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmad lawal ya bayyana cewa batun amincewa da naɗa babban jojin tarayyar najeriya da gabatar da kasafin kuɗi na najeriya da shugaban kasa muhammadu buhari zai yi da kuma batutuwa da suka shafi harkar tsaro shine zai ɗauki hankalin majalisa a lokacin ta dawo zamanta bayan dogon hutu da ta yi a wannan mako da muke ciki dangane da gyaran da ake wa majalisar dokokin tarayyar najeriya da shugaban majalisar dattijan dr ahmad lawal ya ce da kyar idan shugaban kasa muhammadu buhari zai samu sukunin gabatar da kasafin kuɗin gaba da gaba ga 'yan majalisar sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kotun sauraron kararraki da suka shafi ayyukan ma'aikata ta kasa ta ki amince da bukatar gwamnatin tarayya na umartar kungiyar malaman jami'o'in najeriya da ta janye yajin aikinta kuma malamai su koma aji alkali justice Daman wanda yake amincewa da bukatar gwamnatin tarayya ya ce batun komawa aiki shine babban kalubalen da gwamnatin tarayya ke kalubalantar kungiyar sha'asu na haka bai kamata a bada umarnin wucin gadi akan wannan lamari ba. Tuni dai lauyan kungiyar ta asu Femi Falana ya ba da wannan mataki da alkalin ya dauka a inda kuma lauyan gwamnatin Najeriya James Igwe ya ce za su yi nazari akan wannan hukunci na wucin gadi. Sai kuma jaridar da Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu Zaka haka kungiyar ɗaliban najeriya ta sha alwashin mamaye filayen jiragen saman najeriya domin hana sauka da tashin jiragen sama hanyoyin da kungiyar ta ce manyan jami'an gwamnati na amfani da su wajen zirga-zirga daga wannan jiha zuwa wancan a makon da ya gabata ne dai kungiyar ɗaliban ta mamaye wasu manyan hanyoyin najeriya ko har da hanyar da ta haɗa birnin lagos da ibadan ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hanifa ƙasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara gawarwakin mutanenta da suka mutu sanadiyar yaƙi a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin ƙasar. shugaban amurka joe biden ya kira marigayiya sarauniyar ingila ta biyu kamila mai mutunci wadda ta sadaukar da kai yayin da shi da uwar gidansa jill biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya lahadi a london sannan yayin da shugabannin kasashen duniya ke ɗunguma zuwa birnin new york wajen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ƙasar china wadda ke ta ƙara ƙarfi na mai da hankali kan wata hukumar ta majalisar ɗinkin duniya kuma wadda ke taro a geneva To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abo da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. ma'asala.